بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد sahabban sallah daga hannun Allah ya biyu lokacin kabbara araba har sai ta kusa da su zuwa daura da kulluwa to akwai matsalar da imamu bukari ta ce musamman duk da wakon ilai da sala sai kuka gani ba da ake ba wajen kabbara araba ko wajen gidan da hannu ba ana kaza hannaye na ɗaya. إلا تسيرة الإهراء نبيه إلا الوجود نغفر إلا الرب إلى الركوب نغفر إلا القيام إلى الرقعة الثالثة تاجب على تموت بعد اليد فنا أحياء تشكر على جيكا جيكا نصر الله خلفا يرفع يديك عند السجود وعند الرقعة السجود وقولك أبوه بالقلب ربنا ولك الحمد وقدم معه من الله شكدي ربنا ولك الحمد شمانا من كلام هو أسن يا يسير مثلا لا تقول شمانا من مين أكتاب لوقت ذيك هو سمع الله لمن حمد إن لديك في ربنا ولك الحمد شكرا لك ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد حكمك تعالى اللهم اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد بما يجري والتعبير بعد الفاتحة يفهم الفاتحة للفتح والمرحوم ومن يمكن ان يشرك ولا يكون الامام اما الامام ما يعرف الا في قراءه الجن idan yana karatu a koyi wani tsari ce imam ba zai gyara amma idan muka karatu imam da cikin aljami'ar da askarin qur'an na wajen da imam al-qurani al-maliki ya kawo ba musamman akan ta'alim وفي الجزائر والسجن للي إمام من أكبر العالمين يدي الباب الثالث أيضا كل شاب من الثمانين يدي الثالث ثبت في أمهات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أمر الإمام فأمين فيكون الله فتاويه من تأثير الملائكة وجد له ما تقدم من ذنبه يجيبنا في إمام القرطبي يا أيها الأخوة لنا في مسألة الثالثة شافية في اختلف العلماء من يكون الإمام إمام هنا فله ما يفعل وهل يجهر بها هنا بينه ما يفعله فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك أنا بينهما رواية الإمام مالك رواية المدنيين وقال الموفيون رواية المدنيين لا يجهر بها قلت أنا في هذا بينهما هو هو الخبر وبه قال ابن حكيم من علماء ابن حكيم هذا الخبر أما ابن بكير الجمهور مخيره من يصير بين أجنبي وروى ابن القاسم خالد من الإمام لا يكون قابلا ابن القاسم يخبره بما قال سوى بما قال بالآن إنما يقول ذلك من خلقه أما الاستماع من خلقه

a cikin muwatsa mu da babu ma jara fi da abin harfa jima sai kawai ta hadisin da ya dace kuma yi mutane hadisin abu hurairah إذا أخذ الإمام فأقرموه فإنه يتوقف تأويل

abu hurairah ya rawaito wurin ba da Allah ka ga kan da ibnu shihab ya rawaito daga wurin ba sa'id da abu salama bin abdurrahman dubi suka rawaito da abu hurairah abu hurairah da Allah yake wa huwa ahkamu hadithi huwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha wannan hadithin da amma al-imam shine hadithin da yake wurin دليل يجيبنا أبو بكر رحمه الله تعالى على أن الإمام يجهر بآمين الأثر مما يستجيب دليل على أن الإمام يجهر بالامين ويقولها من خلفه إذا قالها ولكن بعد كل من يفارع هنا مثل ولولا جهر الإمام بها إلا لمن ما يبين على ما قيل له إذا أمن الإمام فأمنوا إلا لمن ما يبين على ما قال إذا أمن الإمام فأمنوا قالوا ومن لا يجهر ولا ومن لا يجهر لا يسمع ولم يبين ابن مالك شيء ولا يخاطب احد بهدايه من لا يسمع قوله وغرق النبي والنباء ثم ذلك في من يجي آمين بما تقول كجي آمين وقال لك كجنا يقول أنا كيف يجي يجي يقول آمين بها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك ولا سمع التمليك أعجب الاستشهاد أبو جل في المرة الشاكلة يا بعد سبعين جيود وقد روى المدنيون مثل ذلك عن مالك وفي هذا الحديث من الجسم هذا هو حديث لنا قراءة أم القرآن في الصلاة أنا ثلاث مذاكر ومعروف أن التابعين كما يقرأ على قول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة وكذا أي أفضل بالنسبة لي يعتبر مناسبة جميل وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام أيضا y la y de مطلقون قال جمهور أهل العلم يقول الإمام البخاري إمام أحمد الأول الجمهور في المجمع الأولية كما يقول اهل الجمهور ومن سبع كلمة والمأمون ما هو ما يلقى وقفتن دا مغنى ابن عبد البر على قال تعالى يتي والتابعين بعد الفاتحة للسبت والمأمون ولا يكون هل إمام إمام بايعك وما يتجي مرخص في إمام بايعك مبارك بايعك ما هو بايعك إذا تبين إسلامك أظن يفتح أفضل عشاك في المتبعين في البيئة وهو قول مالك في رواية المدنيين عنه wannan ba shi ne ruwayar imamu malik a ba ruwayar malaman bakin ɗalibai suka bakina daga gare shi na biyu akwai mufarri na uku akwai abubuwa a al'ummi na uku akwai mudafe wa huwa qawluhu kuma kuma da nan suke fada imam kana fada yana fada amin sannan kuma halin ma abu ba yana fada mufarri ma yana fada wa bihi qala abu hanifa والشافعي والثوري والأوزاعي وابن مبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداوود والصبري ومدتهم أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة تلك اليوم لا تفكر عن صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث وائل بن رجل وحديث بلال حديث مسلم يا رسول الله لا تصدقني بهذه وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله عنهم في التوحيد. لكن كان amma ka baje koli na da wayannan hadisan to sai ka dawo ina sai ka dawo at-tabiin min al-ma'ani wal وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها ما يقول لي بلا وقال الشافعي واصحابه وابو ذر واهل واهل الحديث يجهر بها ها يبقى وني سي بدا وني سي ذا في اي وكان احمد بن حنبل في العباره وكان ابن أحمد وكان أحمد بن محمد يؤلم لنا كورا ما أنا كوني كوني إلا من كره الجهر بها لنا كوني كوني أتنسي يا مكين في بلغ لنا شيء من الكوني كوني وكما جاء جنال الله على مكين يا كوني وذكر قول ابن جريج قال وقال لي أخاك قلت أنه الأئمة يقولون على ذكر أم القرآن آمين هم أنفسهم يقول إن الأطاع ابن جريج قال لي أطاع أطاع بن سيوري تابعين يجي قلت أسماء الأئمة أنا جن أئمة يقول إن إمام يقولون على ذكر أم القرآن آمين دون ما ملك آمين هم أنفسهم سوى إما تنسوا الرجيم بما بيننا ومن وراءه كما دول الكفاية ما ممكن حتى إن للمسجد ضجة أمام الذي يقول آمين wannan magana على ibn عبد cikin ta goma cikin لتبين guda biyu بما في الموقع من المعاني والاسانيد a cikin mujallaji na nawa kenan mujallaji na bakwai kenan yau na magana hakaza al-ilmu zabi da kuma al-istinsa shi a mujallaji na farko sannan kuma kana da littafin al-imamu al-qurtubi al-maliki a karkashin tafsirin fatiha ne da ya magana sosai ya sa babu ne ma musamman babu tsari kristiyanin wa fihi tsamani masail akwai matsaloli guda takwas da ya zai magana cewa matsala ta shida malamai sun yi sabani an ya kulu halima imam yana faɗa ko an yi jahawu na wa zahaba shafi'i wa malik fi riwayatil madaniyyin ila zalik ana cikin sai faɗa ko da bai yau zaka sake cewa ba yana cikin matsaya malikiya yana cikin yana da ƙara faɗa cewa ba malikiya wanda kuma da zai ta mai ce a hannun shi ma dan mai ne dan malikiya ne kuma ya fi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka yanzu akwai wasu kan magana da rubuta da tsaya dangane da addami a sunan takaddan ko al'amin بالقول الراسمي في التعميم الأمين بالقول الواجب في التأمين ها الأحاديث الواجبة في التأمين وبيان الواجب في المذهب المالكي وتكفير الأمين أمثل السنة أو السنة كذا كذا ولدي إذا ما يفهم لما يقول أنت ما مهربين سنة جيرا الأحاديث الواجبة في التأمين الأحاديث أبو هريرة أبو الإمام مالك أبو بكر أبو الإمام البخاري haka kudin daban-daban na ɓarɓar kwari na ɓarɓar kule na ɓarɓar kiri su zai ga ruwa na cikin na zaɓu mai mai da aka mai na ɓarɓar al'amari ya yi zaɓu na ɓarɓar ka tafi da wuta ne mai bala'i na wuce da ruwa ta ɓarɓar da mai zai su ko kan nan yahudawa a kan yau su fiye musulmi har gada to ba ibn maja hadisi na dari tabbas da hamsin da shida ka duba na dabar mufrat ne ba ku bukari hadisi na nan da ya ke عائشة رضي الله عنها كما قال صلى الله عليه وسلم ما حفظتكم اليهود على شيء ما حفظتكم عن الصلاة والسلام يهودا بس kishi ba za ku hasada kan wani abubuwa fiye da kishin su fiye da hasadar su akan mai da ni ala salami wa tabi akan ya sallama da kuke ku musulmai da kuma mai amin ko ta duba wannan din a ce da biya jin mudawa ne wani yaro ne mu kuma sun ka sauka su karki shiga gabu gabu za ka ba mu sun sallama sai sai barka a kodin imani na kai ki a sani in ya ci da ki a sani ko mun fita a sani ko 1994 1994 shi ne kana kawai shekara ashirin na ɗaya kenan domin gaba da shi amma na mai sallama na wajen wannan mutuwa ba da farance wai ina fara da farance ba wai ina fara wani Allah ya fitar da shi ya rikice ya nake ma sallama kuma kana ce ina fara wai ina kuma ne baya so ya mai ya sallama وكذا شيء بيئة في يهوداوة ما أخذتكم اليهود على شيء ما أخذتكم على السلام والتعليم وكذا كي يتسلم بجد هذا بجد هذا وتكره السلام على من عرفته ومن لم تعرف فليس ما بسميته غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهاده ولا حديث الوزير يحسن واجب هذا الاسلام الصغير والجاد ونقال بعد كمان إذا تعرفت وين ذكر لغة علم الترغيب والترهيب تلك لغة قيمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث من صحيح سنة الصغير هنا سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث من لغة حديثنا الأول في صحيح ده إن اليهود قوم قصة يهودا مثلا ما بلاء بلاء ما بدأ وهم لا يحكموننا على شيء كما يحكموننا على السلام وعلى آمين بس حسنا في يد حسنا الزكاة يا تسلم لكم من آمين وكذبتم من أبوكم في المسلمين آمين أبائي لمن وكذلك كنت في أبوة كمان يقول الله وحديثنا ديوة وحديث الحال بن أبي طالب حديث آمين أقول حديث بلاد wannan kuma ne da alƙari ba mu shoka ne haka hadisin abu musa da kai da wurin abu awani hadisin ahmad hadisin ibn abbas abu ibn majah amma isnadin da kai rauni hadisin salman al-farisi inda tabarani shi ma hadisin isnadin da kai rauni akwai umar kusai inda tabarani shi ma isnadin shi imamu shoka ne da kai rauni kuma ga hadisin abu hurairah abu hurairah ruwayoyin suna da daban-daban suna nan da bambam akwai hadisin wani ibn hujjar wanda kun karanta shi wannan sai shi wani yake cewa ya ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها قومه يمد بها قومه وما فات هذا في السوى سوى وخفق بها قومه ولا رواية شعبة كما في بلاد القوية تابعة زي ما كده رواية ومد بها صوته الرواية أبو داود ورفع بها صوته ابن أبي يسير وسنده صحيح وصححه داود الإمام داود في حديثه من وخفض بها صوتهما وسمه لسبا حديث مضطرب عن قلة حديث الاستراج للشعبة أما السفيان الثوري يقول قال ابن شعبة ورفع بها صوته Na Thank you. لا يكون من الموجود هذا الذي حديث ابن حبان في الله يقول انه حسن يكون الحسن للنبوي في تسعه صغير على سبب البيت ولم يخرجها لأن لك الرسول الذي خلق الله مسلم موصى وللشوق رجل ومنه ومن فضل ذلك بشيء سيد العالمين kamar fasul babi na ikon hajar akwai fasul babi na ikon hajar akwai fasul babi kuma na ikon hajar in ka zuwa kamar yadda sun zata tsari jirgin da ne bukari in ja su tsari jirgin da ne bukari duk da aka samu kamar da ari a bai muslim da jirgin imamun nawawi za ka samu kamar da ari malik da ma'akin a cikin a cikin alistikan da ta ka samu kamar da ari وما بيانه أبو داود السنن وكما كثير السنن أبي داود تبرعون معه يتبرع عالم السنن زي ما البخاري الإمام السنن ومسلم سنن الترمذي ومسلم الأول في شرح سنن الترمذي وكما عالم الأول في نوع الجنة إلى إمام ابن العقبة المالي سنن النسائي إمام الأول على العالمين سنن ابن ماجه كلهم في التتبادل مختصر الذهبي حوالا صحيح ابن قبيلة صحيح ابن حبان مختصر الذهبي السنن الكبرى للإمام البيهقي السنن الدارقطني مهتم بالعلم إمام البخاري إمام البخاري إمام أبو شعبة يا ترى سنيكم يا ترى سنيكم قراءة الاستذكار يدل على الجامع لمدارس الفقهاء الأخبار وعلماء الأخبار ليدل في باب باب مدارس ما تتوقع من المعاد والعبادات يقول ركبتين الاوقات بعد ان تجدون ثلاثين تسجيل باب التامين والجهل به مع القراءه لا تبين هذا السنين الاوقات به مرتفع الاخبار والبيان والاستبيان في تفريج وتكوين احاديث بلوغ المرام نقارب بيت الله اتباع الجهل بالتعليم الجامع من احكام القران زي ما مربوط به مقالب الدلالة في شرح مسجد الرسالة ممكن تقول حرفين تكتشي شافي نوع أربعين دلالة التعارض بين الراجي والمجنون في المذهب المالكي يا ترى مسألة مسألة شهر الإمام الإمامي وكيفنا فلك أقول مشهور مغنى شيني قويوة لما مغنى فكي رجاي شيني بينا وشافي نوع بين دلالة أحكام القرآن ابن العربي الإمامي don kana kaji ne kan tsarin masu Allah da malikiya suna da ne suna da ne a bayyana ke ba a koyi ba da wata ma da ke dan wala ya kuma wani imamun to da yadda ta ba in zai yi ne ka ce wala ya kuma wani imamun wannan shi ne amma ya kuma ba saboda ne Allah imamu al'imma magana ce imamu al'ummari to shi ne karatun bakin da ke kuma an yake maka ne da farka da ko sai da ko da yaki ko kuma gomi hasada ba wai sai da ko da Allah أو الوضع فليحتاج الذين يخالفون أمره في بعض أبوها لهم أما أن في بعض المسلمين أبوهم بينهم فليحتاج الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم ثم بدأ الله في سورة النساء يجي تلك نور الله ومن الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى وجوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لو من يشبك الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا من بعد ما تبين له الهدى هو مالكية ما هذا يا بين قرر إمام مالك لنا هو ما دام مالكية ما كنا في الصحيح إنمي amin imam bai yi a bayyane ma ruwa mai sallah shi kowa ma bai amin a bayyane min ba shi ma ta bayyana da hukuda ga hadisai sun ga tsirin sahaba ruwa amma mutum zo ce na na na na to ba kuma na wasu ilimi wani bai zai zai Ka kuma na wasu ilimi to wannan magana ta me magana ta magana Ka ta ni ma kawai ba da komai sai ne ni ma na karanta wani shi ne domin in za ka je za ka to ai shi ma wani shi kanshi shi kanshi riwayoyi ne riwayar da ake ta dogara a ita riwayar ibn qasim to shi ibn qasim ya fi sauran duka ɗalibai ma maliki ba ba ba ba wata ba ba sarkin yawa ya fi sarkin kanshi sai sun bi yawa to yanzu ya gina kaga dai dole sai dole dole dole ka ajiye ra'ayinka ka dawo asalin maliki wannan kace asalin maliki at-ta'aruf bayna ar-raji wal majhul sai abin da kafin sani kenan amma kuma abu da ke ganci ga shi to kaga wani ma ta walla hukum bi an tara ba wa mutihi jahannam wa sa'at masira kuma mu dinga da wannan ba ko a cikin ne da ke gari akwai kawai da ke gari fitar ba za Allah shi ne da ke ba za a yi ba bayan kiriya ta bayyana ba ko bayan kiriya ta bayyana ba sannan da ya yi shi ke na mutum za a yi kai jimuru da wanda ka duba ibn mas'ud da ka kawo fatawa da muka sha mai ta ta na gado da abu musa al ya raba amma ya raba kuskure ko kaga kin da ana raban gado amma kuskure to in kin da sahabbai suna yi kuskure kuma ba min babi aula yace laqad dalaltu idan wa ma ana min al-mubtadin in aqartu bi qawlihi in har da dauki magana abu Musa wa taraktu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na bar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na fata farkan cikin ilimi to akan matsala da matsala da Allah bai kama maka da ta da mu da kuma maka idan kuka gaya mutanen ku yaya za ku ko ya za ku da juna wanda sa ku mutanen ku gani shi ne ke faɗa in suka gane ba domin na ke kowane mambobin siyasa wani to kuma bai na yawa su shiga haka ne da dangan kawai sai yara su motar wani ko na kuma dole ne wannan shi ya cuce su ne ba a duniya wannan kuma cutar ba a ne babban abin ne hannu kuma ga jina cin cikin yana ce kuma mara abu da yake yake baka ta mara yi yana cikin maliki kuma ce a ah, ba maliki ba a dan kaza ne dan ne ne dan ne ka da ne daban-daban ba kana son ka tada su zaune tsaye kuna so ku yi shugura ne ne ne da su ma da mata suka rubuta mana su ma shugura suke zo ke ruwayan da ruwayan wa da ruwayan wa to me kuma amfani ko mu karanta da kaman gaba ba za ka samu bari tafi a fiye da shekara ɗari shida da fiye da shekara ɗari biyar da dubu ɗaya to kaga babu amfani ke da duk rubutun da ba amma a karanta da san daidai wannan shi ne daidai wannan a ƙarƙashin wannan matsala بما لك والتسبيح في الركوع والسجود tasbihi cikin rukuwa yana cikin fada'il wasu duru ko kuma cikin sujjada bai tasbihi to tasbihi akwai iri ɗaya akwai bambanci rukuwa sujjada suna ittifaqi wajen rukuhun kuduhun rabbul mala'ikati wa ruh وذلك سنة شاب سنة شاب سنة غير اتفاق المعارض سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ba shi ma nau'i ne na tasbihi da ba ta sai ya bamban na subhana rabbiyal azim kaga al-ruku kenan amma ruku ba azimu fihi rabb sai ce subhana rabbiyal azim ko kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi وسجدها كما كان لك في سبحان ذكر التسبيح من سبحان ربي الاعلى سجدها كانت تقصد الركوع وتنيوي التأكوي اللهم الذي أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وإنت بقى يقول لنا ألا جميع السنة لنا كنا في يوم في يوم إذا جماعة جماعة كدورة فرقة من أدخلنت أو رمضان حتى الدنيا يتكلم ما تسمي كرنتا لما حتى أنا فقط يوم جمع كرنتا كأنا يتكلم يوم إذا ويوم إذا من يكون كرنتا كرنتا Zuba mu ba da karanta babu illa. Amma da kayan aure ne ke ya da karanta ko da sa ne. A wannan kuma ke dole dole dole. A bayan da biyu na ba zai dole dole ba. To mu addu'a da kullum da ba kuma da Allah kuma ba shi mana da yanzu da kuma dan Najeriya zaben na daga ne ko kana daga ne kowa ba ji ne ne an tsaga ne ko da kai gaba sai an yi a ka ce kawai in yi a wai san kwanaki shi ne mafi alkhairi to Allah ya shi in kuma ba shi ne mafi ba to Allah ya ka da shi domin yana kasance ba alkhairi ba a yi zaɓen kuma a yi mafiya to amma an ɗan ɗinkin ta kuma ka ƙarfi mafiyan kuma zai yi to kai dai ba kamar da Allah zuwa wurin Allah in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi to ga irin addu'o'i da Allah ji ne ke bukata da addu'o'in damuwa damuwoyin biya za a ci aina a cikin fice da wurin da mutum ya mutu da Allah don haka samu addu'o'i da Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah masha Allah masha Allah tabarakallah addu'a a cikin fice da idan dare ayyukan Allah ta rasa Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya tsara ne da dole ne a gidan wannan Allah sun zama da ba ke gidan wa shugaban halitta sun zama ba ke kai a cibar bal wannan gidan manzo Allah ba domin duk da duniyar kenan ita duk wannan sai a duniyar ma ba komai da cikin wannan shi ne duniyar ma ta da duniya ce domin Allah bai hore manzo Allah duniyar ya ka ba ke tara ya amma kuma wal akhiratu khayrun min al-ula babu hakki to sai ta same shi hannun da sai fara kai mun tafi kafa Allah sallallahu alaihi wasallam kafa shi bai ta kin yana da Allahu inna a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wa bi mu'azzati min al-rujum kai ba hankali hankali hadda hadda ne ma sha Allah da rawaye ni ba da ba kai da ba ka dora addu'a bai wa eh da ba da ba ka ba ko kaji wanda ba tinta ba hadda hadda ne اللهم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك يا شيخ أنت ما تقول كده يجي في الجلال وسلمت كفى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي ذنبي كله لأنه كتاب سامر من كما kuma shi ne wanda Allah ya gafarta mai komai da komai amma ka duba kamar Allah bai gafarta mai to yana yi ne zan yi samu ɗaukakan martaba sannan yana yi ne karantarwa gare mu don ka duba wayannan abubuwan duka suna da asira yana muka je gaji insha Allah zai mu baki ɗauko karatu kuma daga sabo ita sallah komai a cikin yana da sirri sirri hmm? misali a cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya asrar sala asrar sala sirruka da suke cikin sallah mana tun daga me kenan ake fara sallah daga daga hannu ko daga ikama to kafin da kika ga kana tare da kusuri ko to akwai abin da ya shafi kusuri a cikin sallah daga hannu a sallah karatun fatiha a sallah amin a sallah إياك نعبد وإياك نستعين أجل سلة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجل سلة أركوه آه، ما سر من منين سر التبوة من منين سر في أدوى الركوع هو كي تسبيني في من منين سر وانا أدوى الأجي باية تبوة من منين سر الأجهل مو أجل سلة منين سر السجدة أسرار السجود menene sirrin abubuwan da ake cikin sujada to kaga malam masha Allah ma cikin littafin one in town kafin ka samu malami a duniya da zai maka wannan babu sai shi ne kuma ka so ka je ka duba akwai wasu abubuwa malamai a duniya sai ce ka wani kawai sai wani kawai kad la tajidu hada inda ghairihi duk malaman duniya ka je ka bincika ba za su karatu irin nashi kuma zalika fadlullahi yutihi man yasha akwai irin su zaka samu shi ma malamin da ke kai wannan matsalar ina da bawa mai tattauna ta kamar da na tattauna su malaman ke to kaga zai sai maka asraru wudu asraru zikri ba'da wudu al-dhihab ila al-masjid tafiyan masallaci ne sirrin tafiya masallaci menene hikiman fuskantar alƙibla asraru ubudiyyati tafsir menene sirrin Allahu akbar menene asraru ubudiyyati istiftah da kuma istiftahin nan da suke cewa makarantu menene sirrin sai na zan kuwa dai tallahi wannan ba makaruwa ba ne sunna to me yake hikiman isti'ara kafin fara karatu fatiha menene sirrin fatiha menene sirrin rabbil alamin menene sirrin ar-rahman rahim asrar qawli malik yawm al-din asrar qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asrar qawli ihdina as-siratal mustaqim أقدام الخلق في الهداية مثلا ما زلنا زنفي زنفي وجه شريعة وأسرار التعميم بعد الفاتحة منين سر حامين بايا فاتحة منين أسرار رفع اليدين عند الركوع idza kai rukun ka daga asrarul ruku shi rukun kai asrarul hamd ba'da al-i'tidal min al-ruku ba kana ka sani Allah me yake da wannan asrarul sujud sujudul qalb azuciyar ka tana ba Allah sujada asrarul julus baina sadrikai al-hikmatu min takrar sujud to menene hikima kana mai mai sujada ki me yasa akwai wanda ya taba tambayin kanki haka ba shi gudun ya kawo maka to me yasa kake maimaita su sujudu ya kai ya kai ko za mu dinga yin abin da ba mu san mene ne shi mai shiga ko ba ba ka sani ba dai to tunda manzo Allah ya yi shi kenan da ba yana buƙatar da ya san me yasa menene hikimar to as-salatu al-muslim at-tashahhud wa at wannan zaman me ya sirri kaga littafin kawai ne menene ne to as-salatu as-salat الطيبات كلها لله وصفا ومبتعا السلام على الأنبياء والصالحين التشهدان بإيس الرسل في كيفية فرقه كيفية لنا سنن الخمس في إجابة المؤذن سنوني في رجل بني كلا سلام أولا كنا في كل مسلم ما يقال له شيء أنا كنا ساجي قامك في زاد المعاد إن وانا لفاف زاد المعاد باوت قال من الشيء شيء في هذه خير العباد أدنى قامك أو كثير كثير كثير ما جاء سيد البيت to sai ka kai ta sallar kanta menene falalarta menene kaza ne kaza masha Allah littafin wani zama to kaga nan za ka yi me za ka ta addu'o'in cikin sujjada a rukun kuma sai aka hana ka sai aka ce to sai me amma rukun fa azimu fi da to lallai-lallai wajen sujjada ta mu duka kama sujjadodi mu sannan muna yin daidai mu duka tsawaita addu'o'i mu daina karanta domin mun karanta mun karanta ba kawo ba gabatin da gamunan da damoyi da yawa a za a dinga ko da minti ɗaya ne ya yi ma a cikin sujada ko da minti ɗaya ne sujada ɗaya minti ɗaya sujada da ɗaya minti to ka gani mana sallan isha mana da sujada guda takwas a sujada ko za ta ci mana minti takwas on minti takwas lokacin da janara da ya zo mutum nawa awa nawa ta tsaya sai ne shi ladan nawa Allah ne ba eh jin zafi wani za ka samu kenan har har har har aka tashi a tsaye na ta ihu yana ta ihu gama ga Allah wai kun ci tabbas ka ji har mutane sun bota ba ne ma har sun bota Ne ka san rage ko da muti ya ci ta ci tabbas amma ba wani kosawa na ba shi da bukatu ne ba ka da bukatu to gurin da ya fi kusa da Allah ba ka ga shi kenan sai mu je ka san kawai ta koya ya ne amma duk da sai akwai masu basar akwai masu menene wanda ba sa rike alwala duka dai abin da tabbas sai insha Allah ka ga duka shan magani za ka yi sallah la mutum da kawai ta bi Allah da haka za ka ga ijaba Kuma kara ke daidai fadin malamin koma sati ne zuwa kan da bayanin da yake kawo وتقرير القراءة في الصبح والظهر جليها da tsawaita karatu cikin sallar asuba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi tsawaita karatu cikin sallar asuba malam sai ka mana dalilan ko ne billa billa karanta aya 100 zuwa aya 60 wa zuwi taliha da kuma salatu zuhur da suke bin sallar asuba da ba shi ma ka koma gurin jumhurin malamai gurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wacce ce barkoci salatu zuhur ita ce barkoci da sai dai mu a kirgen mu an zo an fara sallar farko sallar asuba sai salatu amma ka'idan ce da sahabbai suka dauka allati tad'unaha al-ula take salatu az-zuhr wa tafsiruha fil 'asr wal maghrib ana so a take da karatu cikin salatul 'asr da kuma salatul maghrib amma salatul maghrib shi ma ba koyo shi koyo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waqtu wa kitabin maskur a cikin sallar maghrib ورانا كنا ونلو تكيني كيما ينا انتوي تاكد تكيني فرقوه جبوي وتوسطها في العشاء فلا اي توسط فكاد اكيد كير ثلاث العشاء إذا ثلاث العشاء أنفتوا أكارت إيه أبهن ربك الأعلى فمن أنه ثلاث العشاء مرعانا شي مؤاد مكرا جيني زيه ويسلى تارتا عمو صلى الله عليه وسلم ya rike mutanen unguwan shi ba za su yi sallah da wuri ba kuma ya zo ya tafafa ta karatu irin suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul yusuf irin wannan dogayen surorin to har dai aka kai karan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sosai kai mu'az kana so ka zama fitinan ne in za ka yi sallah da mutane da kake ta ka dinga karanta irin sabbi wa shamsi wa layl وكذا وتوضحها في الإنشاء وتكون السورة الأولى قبل الثانية أطول منها sannan sura ta farko da kasance kafin da biyu Mana ka duba tartibul mushaf misali alam tara kayfa fa'ala rabbuka ya rajiya ila wa qala na rasa waye karanta da wannan karatu makarantu da yawa yake yi qala to ka gana bude makarantun ne su wanda suke bude makarantun su ma wasu ne suke ba su alam tara kayfa fa'ala da yawa da yawa makarantu daban-daban ba guri ne ba guri ba fu'ala suke cewa ba fa'ala ba fa'ala fu'ala ne fu'ala dole jama'a ku san ina za ku rika sa ayyan kowa ya san zai da makaranta kowa ya san da makaranta ya sani bai sani ba sai zai da makaranta dole a yi tsari jama'a ko ta unguwa ta duba su mutanen unguwar su yi kokari su buɗe makarantar don su sannan kuma su kawo malaman da za su yi karantar da yayan amma ku daina yadda kawai wani ya zo kawai kiwa zai buɗe muku makaranta ya mai interview shi waye daga ina yake ya iya ko bai iya ba domin da ɗalibai za su nan bana ganin su da yawa wani daidai da asabar da ladi bai iya kare ba asabar da ladi bai iya kare ba rikin da yake a ya ji abu da makaranta domin zai koyar da yaran da tantan biyu ba zai iya ba amma kuma ya ji abu da me zai koyar ke akwai dalibai da yawa irin wannan to zai haka me hada farko kenan kuɗi ku kuma yau duka daukan yaran ku kuna kaiwa gurin to kaga dole a duka karantar da su abin da bai cancanta amma makarantar da aka sani ba shi Allah dai zai gwargwaro da akwai malaman da su yi karfi irin wannan sai ka dauki yaran ka kai to kaga qur'ana to kaga suratul fili tana saman suratul quraish ko to shi kenan shi ne malam ce mustahabbi ne sai ka fara karanta alam tara kai? fa'ala rabbuka don a raka'an farko kenan to ta biyu ba za ka je surar da suke sama da alam tara kai ba sai kai kasa kenan wannan shi ma mustahabi ne amma ba dole ba misali bayan ka karanta alam tara kai ba to ba za ka je wailul likulli a sai ka farko kasa kuma alam tara kai ba ko kuma ra'aita alladhi ko inna a'taina zuwa kasa kasa ne to kaga ka karanta mu'awidatai in ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq kaga sai ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas to mushkila idan ka karanta kul a'udhu bi rabbin nas sai ka yi ayati nan to kaga sai ka koma bakara ke don ko baka iya ba kaga sai ka maimaita ita din maimaita ta babu komai ka karanta sura biyu ma'ana sura ɗaya a raka a jiba ne annabi sallallahu alaihi wasallam karanta idan zulzilat al-ardu min zilzalaha a raka an farko sallar azuba ba to dai tashi da gangan kuma sai sake maimaita ta abu ne lokacin bai ya karanta sura ya sake ne babu ya biya yi ko ko mutum ya zace ma kullu wallahu kullu wallahu ko da raka kullu wallahu kullu wallahu ya yi sahabban manzo Allah ba san yi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to dan da kake ma wannan sura ya shigar da kai aljanna kaga kullu wallahu karkare na kaza da adilu durus alquran yana daidai da wata tinu ashirin ne to kana karanta ta kamar ko kamar ka karanta izu ke ya gaje gani to shi ne malai ke cewa tafsir kirati fi subhi wa dhuhri jami'a wa tafsirha fil asr wal maghrib wa tawassuha fil isha wa takunu suratu al-ula qabla al-thaniya aqwala minha sannan kuma ta kasance ta farkon ta fi ta biyu tsawo kaɗan amma ba koyaushe ba kuma akwai wanda za ka samu tura ta farko ba ta kai tura ta biyu tsawo ba kuma a yau juma'a ta sallar sai yana karanta rabbi hisma rabbika al'ala a raka ta biyu kuma sai karanta ne hal ataka hadithul ghashiya don ka duba hal ataka hadithul ghashiya ta fi tsawo fiye da ni to amma tun da aka samu aka annabi sallallahu alaihi wasallam haka kai ma za ka yi ne ma ne cewa hay'atul ma'luma fi wudu'i wal wudu'i da hay'a da aka sani yanayi da aka sani na ruku'u shi ne kai bayan kai ta ka sanya hannayenka kan gwiwoyinka sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ke sujjada kan kowa guda nawa bakwai goshi da hanci ta ba ƙasa tafin hannunka ka sani a ƙasa sosai ba wai ka tattuka ka ba da dama ka samu bayu a mutum ya sa shadda bara to zai kyamaki ya yi mai ya sa tafin hannun shi gaba ɗaya ya sa sannan kuma ya ɗauko daga sujjada ya yi ya dafa a farashin da shi to me kin sai ta gurin Allah ka bari ka ce can kiyama ka sa aliyahum kogo. sundusing khudr wa ittabara libaza irin wai shadda shadda goyin ina wannan ba in ma akwai tsumma a lahira to nan bai kai ma lahira irin wannan tsummogar da muke sa bai kai ma lahira duk kawai da ba mai kasa shi kenan Allah zai kawo to hay'a ma'luma ka sa guyoyinka a ƙasa da kuma asarafanka da kai wal julu da kuma zama a wal julu zama ka zauna daidai da daidai da wanda aka samu akwai zaman da ba annabi sallallahu alaihi wasallam hana amma kuma mutane suna ci gaba da shi musamman wajen kan yayi ka samu sun jito a sabon ko ka san manzo Allah ya hada wannan in ka ga kaman yau kowa yana yin bai ga dama ne kamar a magarin ba ta makarantar da aka a sifatu salati da yin ba wani zubura da ka ta sallar da wallahi ta bambanta da namu in ka je zubura ne ka je ka bar zariya a ne da suna je ka ga sallar su san bayan da mutum mutumin da mutumin da baya himmatuwa wajen karatu sai dai wa'azi wa'azi to kuma wa'azi ka tashin wa'azi ba za ka yi sirrin sallan manzo ba. to da dama ka zo sai ka samu sallan musamman wajen sanyiyar lambarsu in ka duba sau da yake gaban ka suna aka kalla haka sai ka samu mafi yawanci zaman kawai suna yi ne yadda suka ga dama a wani sai ta ce ba kafafuwan wani kuma ya ɗauko nan ɗin sai ma a kan haka a sai maka ta sai ka ga wannan ta yi nan wannan ta yi nan ta yi biyu kenan wani za ka fi Eh, wai su kuma ka samu za su yi da kullum ne su zauna kan kafar su ta hagu su ciwo ta dama. wani kuma a zaman farko ne amma kuma sai jirgice ne ba daga kuskure ne ku dole a ɗauki karatun sifatun salatin da nisan lafiyar da muhimmanci kuma nan garin da ya zo za a karanta sifatun salatin da dai mun shirin kawai da suke saurara da yan kaɗan ne shi ne babban shi mafi yawanci ba a saurara ba baka saurara ba ba karanta da kai dole ka dinga kuma da kai wadan hay'a din malaji sunna ta mustahabi wal qunut sirran qabla al-ruku' sannan al-qunut a asirce malam zai ka mana me sai ce asirce sannan kuma magana al-qunut shi sunna ne ko bid'a ne ba sunna a fara da wannan sunna ne ko a ne da san sunna kishiyar ne bid'a alƙanu a cikin sallar asuba iman da'iman a fara maganar sunna ne ko bidiya ne kowa suka ce sunna ne ko suka ce bidiya ne wani jikin ne shi ma mai karfi a wani in dai ka duba motsa sai ma malik alƙunutu fi sobi sai ce ibn umar baya yi kaga kamar za ka yi farin ciki ibn umar baya yi to yana za maka ce a gona ba a gona don ka duba shirin wannan wurin a cikin da daban za ka sha mamaki ibn umar yana cewa bid'a bid'a don bid'a ne mutum yana yi to yaya kenan kuma ahlus sunna kenan Kada sai a a tantance yanzu wanda suke cewa eh mustahabbi ne ne, mustahabbin ne da gaske ko kuma ne ba mustahabbin bane da gaske ko duk wanda kai yayi eh bangi yanzu ana an ce mustahabbi ne ibn umar ya ce bid'a ne duk wanda ka dauka ne ko to kaga ka dauka yana yawa bidiyan ne to ka zama ɗayan bidiya to ba cewa duk wanda ka dauka yanzu in dai sallah hannu na sake sallan ta yi ko ba ta yi ba in na dora sallan ta yi ko ba ta yi ba amma ka bi sunna ko ba ka bi ba zai daga ƙara wajen kanka mai ka bi sunna ko ba ka bi ba baka bi ba wala shi yu azibu ala khilaf sunna to magana ce mutum mai tsawo ta ba to za ka yi qablan ruku'a za mu dai mu ɗauko dai a cikin zaɓin ma'afi hajji kai da ba in muka zo mu fara karantawa ya shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji zai gaya maka gaskiyar gaskiya ya shirye manzon Allah yake wajen alƙalu wannan karatun duka za ka iya samun shi Allah bin ma'afi hajji kai da ba قبل النزول وبعد الصورة وما ذاك كانت يعني باين صورة ونقل قلوبي كده fi zaniyati subhi a raka'a biyu da abuba a raka'a biyu da abuba bayan ka gama sura kenan sannan kuma ka bulgai to yanzu in ni ban yi asirken ba ba wal qulub sirra sai dai jaharan a bayyane kuma ban yi ba bayan kafin ruku sai dai bayan ruku to duka dai ka ji a gurin ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala wa ya ba yadudu ba'da ruku shi ba ba shi an yi bai rubu gaba wanne ne sunna shine sai ku mu insha Allah wa du'a wa tashakku lisani addu'a bayan tahiya ta biyu mustahabi akwai addu'o'i tinki tinki ma sha Allah kai yanzu kuma ko da hifnul za ka samu da addu'o'i kuma suna da muhimmanci muka zo ku insha Allah zan yi maka list da me da me wata ke roƙa ne bayan yi da me da me ka ji abubuwan ma sha Allah ma sha Allah abubuwa ne da in ka ji ba za ka taɓa amma mafi yawanci ba ma fara yawan je ka zamu yi limamin kafin shi da wallahi da inda Allah wa da salamu alaikum dai dai mun ce shi da salamu alaikum ina Allah sallallahu alaihi wasallam ina babu al wa al babu اللهم إني بلغت نفسي ظلما كثيرا باب اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على القلب وانا باللوجر ادواء كده هتكون دنيا باللونجر إذا تكون اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على القلب احييني ما علمت الحياه خيرا لي يا الله رايوه ما كتوكلت انت كرايت انت بما القيم وتوفني تذكر يا الله اذا كانت الوفاه خيرا لي ان بما القيم ke nan mutum baya ko san gare ka kaza mu lallai ko an yi lalle. lallai wai ya maka ana kai ba Allah ko kai zaki alkhairi ne ko ba alkhairi ba gare ka ko gare ne ko gare mu ma ba zai ka bari ta tsaki in alkhairi ne in ko ba alkhairi ba amma mutane da dama kawai kashi casa'in da kaza kawai ayi. musamman talaka ko kuma masu shirin abin da za su yi na magudu da menene a jikin ta a jikin ko ka sani ko ba su gama shirya ba ne na magudin Allahu Akbar wannan addu'o'i ga sunan karshen dai abin da Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa shine اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت السلام عليكم to ko wannan kawai da muke za mu dinga mana addu'o'i za su ci mana kamar minti biyar goma din baki da sallar ma sun ce masha Allah irin sallar za Allah Allah ba A ta da sallar zahar har mutum ya je baki har ya biya bukatar shi kuma a nan sai mutum an ta da sallah a nan ka shiga cikin tasha ko daga cikin tashar ne mutum ya shiga bayan gida ko ya ɗan bi layi ko ma ba layi ya je biya bukatar shi sai kuma ya dawo gida zai hmm? zo ya alwala kuma zai zo masallaci kuma zai samu manzo Allah yana raka farko ayi wasa muke jama'a da zai samu manzo Allah yana raka farko ka duba ne kamar a nan ce an jana sallah a nan misali akwai kusan bayan gida nan to shi kenan sai kai ka je ka shiga bayan gida ka biya bukatar ka sai kuma ka ɗan tafi gida kamar gidan lima ga gidan kuma ba da ma an fito a yi alwala daga gida daga gida sai shiga gida ko alhaji a nan ga gidan shi sai shiga ya je alwala sai kuma ya ci masallaci sai zaɓi yana da kama ai an fara sallar don da farko sun kare don da biyu ma sun kare don tiri ma sun kare suka zama yau sha sha sha na cewa ya mubi baya ba kai lada ladan me ai ladan ba ba wa wannan abubuwan suna da muhimmanci ya siya wasu ba'u ba da tashahudu tsari wa ya kuma tashahudu tsari akwai min al-awwal na biyun nan ya fi tsawo fiye da farko domin akwai addu'o'in jinki jinki والسيام بالسلام السيام يتعالى السلام ذاك قال السلام عليكم ورحمة الله كيف انتبه وتهريك الدبابة في التشفر دمو سياسة وزي التشفر وذكرنا أن ممكن أن يشاء سلام لك بين روحك وغير رحمه الله مزمع الشنزاب معاك في هدي يفارق يا بني عشرية مزانا تبني وهو خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بجي في كل مسيرة الكمية سر الكلام سر الكلام littafin yana da shirin da banda guda biyu mashi Allah ba ta sannan kuma masu ta da kai da kai in muka zo sati da zaki da za mu ci gaba ko al bayan bayani akan matsalolin da ba da shi سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. ina ne Allah ya isa a gaban bayansa ko bayan gidansa kuma ya kiri na wai na neman a sa shi da addu'a Allah ya sanya mai mafi alƙairi Allah ya rima da baka shi dakar da shi ya gane lallai makoci ko mawakili ne yana da haƙƙi a kan makoci kai ko kafiri ne yana da haƙƙi a kanka dole ka kyautata mai haƙƙin mai haƙƙin mahaulaka to balle ka kuma ce dan wanka ne musulmi sai dai ko kuna da bambanci ra'ayi da shi shi kaza ko shi kaza lalle lalle ba ku na muku da bambanci ba dan Allah zai yi cewa duk wanda imani da Allah da ranar karshe yayi ne kyautata wa mahaulaka لكن تعلم ان ربك لا تدخل هو ضمير انا فهمت Kuma a taya su da addu'a assalamu alaikum wa rahmatullah ala muna so a taya mu da addu'a muna neman aiki ba aikin lahira ka ga wannan lahira ne na duniya ka ba ta fi hai da ida yi ba da Allah da ba da ba da alhamdulillah babu kuma da zai fi ka babu kuma da zai fi da la ilaha illallah guda ɗari aiki ne wannan na ba ka shi a ah, in kai wannan ɗari to tana cika maka abin da yake tsakanin sama da ƙasa la ilaha illallah guradai to ka kama ila su subhanallahi guradai alhamdulillah dari Allahu akbar dari la ilaha illallah dari sai ka samu kamar kayan ta bayi dari ne bawa bawa dari wani mai kuɗi na zai yi da bawa dari babu sannan kuma kamar za ka bada dawakai ne guda dari ko doki gashin da sirrin shi kuma ka bada shi ne da doki da yi na ka dubu ka ba su kuwa ke ake yau? doki na kuwa nawa daga ana la'ana da ake masu wannan doki za ka biya miliyan miliyan miliyan doki ne to kamar gaba da dawakai guda ɗari daga aiki ne wannan mai kyau yau hmm? ne mai kyau sannan kuma a cikin wannan kamar kayi ka ba da tagoyi guda ɗari taguwa taguwa guda ɗari raƙumi ke nan mace raƙumi guda ɗari ka je kasashen larabawa ka tambaye su yaya tabuwa take kuma irin wanda ake zubowa da mutum to sannan kuma ya yi illallah ta tana cika maka tsakanin sama da ƙasa to kaga ayyukan lahira muna kwanciya da su matuƙa sai mu zo aikin mai aikin duniya amma dai duk aikin duniya shi ma babu ne Allah mai kima da kuma wata mana gaba ɗaya. samu aikin da za a yi don mutum ya tsira da mutunci amma kuma ka san lallai lahirar laka wal akhiratu khairun laka min al-dunya ba cikin ba mutane da dama suna da kunci Allah bai kuma da baka cikin mutum ya tsira da mutunci اللهم لا سهل الا ما سالته وسهل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارحمك وارحمك وارحمك فاستغفر الله اليه